ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير daga cikin ayoyin Allah da suke nuna ikonsa da kaɗaitakarsa akwai halittar sammai da halittar ƙasai da abin da ya yada a cikinsu na halittu masu ban mamaki kuma shi mai iko ne idan ya ga damar tara su domin yin sakayya tsakanin su hakan ba zai gajiyar da shi ba kamar yadda bai gajiyar da shi ba a farkon lamari